Assalamu alaikum jama'a. Sunana Saddiqa Jibrin, wacce aka fi sani da Mama Saddiqa a masana'antar Kannywood. Ni ce mahaifiya ga Maryam Ismail wanda ta fito a shirin nan na manyan gobe. Hmm, gaskiya ba aktin ba ne, ba kuma haka aka haife ta ba. an haife ta lafiyar ta kalau so daga baya kuma bayan ta kusan shekara biyu da ƙafafuwanta tana tafiya tana takawa ko ina so daga baya dai ikon Allah daga zazzabi aka yi mata allura abin sai ya kasance polio ne don ban san polio ba ne in polio ne ba a allura in jikin yaro ya zazzabi kamar yadda na je asibitin ƙashi suke min bayani so ban sani ba sai daga baya gaskiya ko da ta taso a haka ina ɗawainiya da ita zuwa asibitin ƙashi muna gashin ƙashi muna ganin likita ba shi yasa zuciyata ta yi rauni ganin na ga ita nakasasshiya ce kar in kula da karatunta da sauransu ba na sa ta a makaranta tana jerawa da 'ya'ya masu ƙafa tana shiga makaranta tana wasa da yara har islamiyya kamar kowa ban ware ta ba gaskiya na fuskanci ƙalubale da dama hakan ya kasance wani lokaci da ta zo take kawo ƙara abin sai ya girgiza ni akwai wani lokaci da na taɓa yin hawaye akan magana da ta taɓa gaya min don ba ta da ƙafa kuma isu isu ne da 'yan uwanta gaskiya a lokacin na ji wani iri sai duk da haka dai zuciyata ta bani ƙwari a lokacin kuma da na karɓi labarin na karanta labarin gaskiya ya mun sosai kuma shi ya ƙara bani ƙwarin gwiwan cewa e bari in bada ita a sata a fim ɗin saboda irin haka yana faruwa ka ga wa'ansu don suna nakasa ba kafa ko kuma a'a ba ido ko ba hannu da sauransu kaga suna barace-barace a titi ba za a ɗauki yaro a sa shi a makaranta ba ya samu ilimi ya kai inda ba a zato ba su ganin a ce wai yau yaro ya nakasa a saki yaro yana bara a titi duk ba shi ba ne mafita ka ba yaro ilimi watan wata rana za a iya damawa da shi idan har ya kai matsayin da ake tunani to zai iya ba da mamaki a cikin al'umma ina kira ga mutane a su zo ranar 21 ga watan nan da muke ciki a shoprite a dubayar mall su kasance tare da mu su kalli wannan shiri don gaskiya wannan shiri zai faɗakar kuma zai ƙayatar sannan kuma akwai yana ɗauke da darussa da dama na rayuwa matsalan ga mutane na kasassu zai kuma ƙara ba su ƙwarin gwiwa idan suka kalli wannan shiri da ma waɗanda ba na kasassu ba da waɗanda suke ma na kasashe kallon a'a ba zai iya abin da mai kafa zai yi ta ɓangaren ilimi to insha Allah zai sha mamaki ya kalli wannan shirin gaskiya a kullum ita Maryam tana da kokari gaskiya tana kokari a makaranta sosai saboda ni tun da na sa ta kama ya matakin farko nursery ko pre nursery ta taba zuwa na second position ba gaskiya so tana ɗaukar na ɗaya tana kokari sosai a islamiyya ma an sha ba ta kyaututtuka takan zo na ɗaya so ita kuma burinta a rayuwa abinda da take son ta zama tana son ta zama likita ne har faɗa suke da yayyata yayyata ta ce ita likita take son ta zama ita masu ta faɗa ta ce ai ita take son ta zama likita ita gaskiya maryam tun bata kai haka ba ko tafiya ne ne an naji anguwa za ta muwa ta ce ki siyo min kayan kwalliya <laughs> to gaskiya tana son kwalliya sosai bayan karatu kan gaskiya tana son kwalliya ina kira ga al'umma maza da mata yara da manya da masu ƙafa da nakasassu si yankurin zuwa shoprite ado bayaran mall da yake kan titin gidan zu kano ranar 21 ga wannan wata da muke ciki watan watan jun kenan don kallon wannan ƙayataccen shiri mai ban al'ajabi da ban mamaki sannan kuma da tausayawa wanda zai ƙara ba al'umma ƙwarin gwiwa na bai farin cikin duk wanda ya ga wannan shiri zai tabbatar an ba na kasassu muhimmiyar rawa da suka taka a wannan shiri kin garin kano wanda ba za su samu damar zuwa shoprite kallon wannan ƙayataccen shiri ba za su iya sauke manhajar su watan a waya kenan na haske 247 kana cikin gidanka za ka ga wannan ƙayataccen ciri cikin kwanciyar hankali a kuma caji mai sauƙi so muna nan insha Allahu da ni da 'yata Maryam za mu kasance a Ado Bayaron Mall ranar 21 ga watan Jun ɗinnan da muke ciki insha Allahu mu kasance da ku